ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tufa labari da ɗumi sa wannan shine abin da ya faru tsakanin ECOWAS da Nijar bayan abubuwan da suke wakana a yanzu haka tsakanin Nijar ɗin da ECOWAS kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa ba san abin da ya faru tsakaninsu ba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 a yanzu haka mutane da yawa suna ta tambaya wai shin me ya faru tsakanin ecowas da kuma ƙasar nijar kamar yadda idan ba za ka manta ba dama akwai takun saka tsakanin nijar ɗin da ƙungiyar ecowas tun lokacin da ƙungiyar sojoji ta nijar ta yi juyin mulki ga farar hula tun daga lokacin aka fara wannan takun sakar ita ƙungiyar ecowas tana goyon bayan cewa kada a yi juyin mulki haka zalika bayan an yi juyin mulkin ma tana goyon bayan cewa a dawo da bazum kujerar mulkinsa ta shugaban ƙasa sai dai kuma su kuma sojojin da suka yi wa bazum juyin mulki ba su da niyyar bada wannan kujerar hakan nesa ecowas ta ce za ta yaki ƙasar nijar ɗin kuma shugaban ƙasar najeriya wato kwambola ahmad tinubu shine shugaban ƙungiyar ecowas ɗin kuma a lokacin ya so ya ba da umarnin ƙungiyar ta yaƙi nijar ɗin amma sai wani abu ya zo ya tare kamar yadda a yanzu haka ga wani cikakken bidiyo ka saurara tun daga farko har ƙarshe za ka ji abin da yake tsakanin ecowas ɗin da kuma ƙasar nijar ɗin amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga bidiyon ka kalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana da kyau dukkan wani bahaushe ko ko wani dan nijar ko wanda yake son ya san menene yake wakana tsakanin ecowas da nijar ta tsaya saurari bayanin ah, mai girma minista lamin zain abun da ya faru yau 25 da watan januwari tsakanin ecowas da da, da, hukumomin nijar magana ta hankali ecowas an yi alkawali guda biyu duka ecowas ta cika alkawali na farko shine ranar goma da watan wannan watan ecos aka sa ranar da za su haɗu da magabatan niger hukumomi na sojawa su tattauna ecos ta ɗage wannan taron aka sa taro yau ita hukumar cnsp hukumar sojawan niger ta aika ma ta ba da authorization ta ba da dama ecos da jirgin su ya shigo niger ta aika ma togo mutanen togo sun zo sai suka ce miƙan ekon eh, eh, suka ce a ƙasar nijar bata ba su authorization ƙasar nijar bata ba su damar su shigo nijar ba na farko daga baya da ƙasar nijar ta hidda sanarwa ga takarda da ta nuna cewa sun ba su dama su zo nijar su shigo nijar su shigo nijar da jirgin sama domin jirgin sama bai shigo a wata ƙasa ba tare da authorization kin ƙasar ba na farko ce na biyu sai suka sake sabanta wata magana dama 'yan siyasa ne 'yan demokrasiya ne a azzalumai ne 'yan iska ne shashashu ne mashaya giya waɗanda ba su san darajar talaka ba su san darajar al'umma ba karya ba ta sha musu kai sai sun ce oke yanzu tun da dai takardar nijar ta yi to mu koma mu ce musu jirgin mu ne ya samu matsala jirgi inda adda najeriya ciki inda adda cote ciki waɗanda ƙasashen ga biyu in ba su zo na biyu ko na uku ba a duniya afirka a arziki ba su zama na ƙarshe ecowas ɗin ga wai suka je wa jirgin su ne ya samu matsala to ina kira ga 'yan karnukan farautar da aka turo aka sako kwanakin baya za ku nasu kai habshi suka koma ku sani uwayen gidajen ku ecowas sun ma sun kasa gaba da gaba da gwamnatin kasar mu balantana ku ami euh, qui a toujours œuvré pour la paix j'ai ici l'autorisation le concernant et il est bien là j'ai la deuxième autorisation qu'on disait n'avoir pas reçue euh, et qui concerne la délégation de la CEDEAO avec euh, le pays qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la Sierra Leone, mais ils ne sont pas là, vous le constatez. Je vous donnerai copie de ces deux autorisations pour votre gouvernement, vous pourriez faire les copies nécessaires. Nous sommes dans l'obligation de constater qu'il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté puisse sortir de cette. Tommy Sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka saurari wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji dukkan abin da yake tsakanin ecowas da kuma ƙasar nijar ɗin bayan a yanzu haka shugaban ƙasar najeriya wato kwambola ahmad tinubu ya gaya wa shugaban ƙasar nijar na yanzu wato kwam abdurrahman chani ya gaggauta a sauka da kan kujerarsa a dawo da shugaban ƙasar sinada wato kwambazin haka zalika a yanzaka kuma ya bayyana cewa su ɗebi wa'adin da za su yi shugabanci a ƙasar nijar ɗin su sauka su ba wa farar hula kamar yadda a yanzaka shi kuma shugaban ƙasar nijar ɗin ba shi da niyyar sauka a kan kujerarsa ya ba wa bajin ɗin domin a yanzu haka babban burinsa shine ya ga cewa ya gyara nijar duba da irin ayyukan da yake a yanzu haka ya sha bamban da na da duk da dai talakawan ƙasar nijar ɗin su ma har yanzu ba sa ƙorafi akan a dawo da bazum ɗin kuma suna iya bakin ƙoƙarin su wajen bawa shugaban ƙasar nijar ɗin gudunmawa wajen tafiyar da mulkinsa ba tare da tsegumi ba da kuma cece tsakanin su. to a yanzu aka dai mai sauraro bayan wannan abin da ya faru tsakanin ecowas da kuma ƙasar nijar ɗin wasu da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane akan abin da yake faruwa a ƙasar nijar ɗin na wasu abubuwa da ake so a kawo na ci gaba wasu da yawa suna goyon bayan cigaban gaban da abdulrahman chani yake bayarwa a ƙasar nijar ɗin wasu da yawa kuma ba sa goyon baya suna tsirkuci a kai wasu da yawa kuma su babban su shine a dawo da tsohon shugaban ƙasar nijar din wato kwambazum ya ci gaba da gudanar da mulkinsa a ƙasar duba da irin yadda a yanzu haka ƙasar nijar din ta samu ci gaba a kan na baya a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan abin da ya faru tsakanin ecowas da kuma ƙasar nijar din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 ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin mun gode